Samba da su dai yana tsare a hannun jami'an tsaron Najeriya tun Disambar bara duk da samun beli da hakan bai kai ga sakin sa ba don sabbin tuhume-tuhume ba ga tuhumar badakalar dala biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya na kuɗin makamai da mallakar makami ba bisa ka'ida ba. Do you know where he is? Do you know where he's kept? You that you practice investigative journalism. Babban lauyan da suki wato Joseph Daudu ke kalubalantar 'yan jarida su binciko inda ma aka adana da sukin. Daudu dai ya ce za su ci gaba da dagewa don ganin an saki da sukin. But we are still pursuing his release as ordered by the court. mai matukar mara baya ga gwamnatin buhari ya uci ruwan bakan daura ya ce suna adawa da duk wani hukunci na sakin da soken yo wai a sako samba da su sakin samba da gara ka je ka saki dan fashin da ya je ya samu mutum da bindiga ya mai fashi ya kashe shi gara ka saki wannan da ka saki sambo saboda wancan mutum da yawa shi kuma wannan bayan Allah ka diba dukkan makaman kudin makaman mu na kasa ya tattara ya kashe kudin ya je ya sa kalkashin wani ya mai da hidala ya kai kalkashin kasa ya aje wanda shine arewa maso gabas a ciro ma ka ga wannan da idon ka ne ka ga wannan babu da shida duk duniya ta ga ana fito da kudaden kuma duk duniya ta san an ba da kudin makamai sun cinye sun kyasaye a lokacin sojoji da kansu suke gudu ba a sai makamin ba shiro ma an sha ba da belinsa a kotunan najeriya ma kafin ma wannan hukuncin na ecowas yo ai alƙalan da suke ba da belin wannan mutuma duk alƙalin da ya ba da belin wannan mutum wallahi dan corruption ne bai tausaya mutanen najeriya ba kuma bai tausaya mutanen arewa maso gabas ba lauya mai zaman kansa abuja modibo bakari ya ce najeriya na da zaɓi kan hukuncin duk najeriya tana daga cikin membobi da suka in ba founding members ba suka sa hannu suka yadda da hurumin wannan kotu don haka duk hukuncin da kotu suka bayar in ba akwai wasu daidaikun dalilai da suke sa hukuncin ba za a aiwatar da shi ba to dole ne do wata gwamnati ko kuma memba na ƙasa wanda aka ba da umarni akan wannan dole ne su bi wannan umarnin kotu akwai wani abu kuma daban na ba da umarnin kotu da kuma bin umarnin kotu domin aiwatar da umarnin kotu shi ma wani bangare ne musamman a bisa harkokin shari'a na kasashen duniya shi wannan hukuncin da aka bayar ana duba kamar haƙƙin ɗan adam aka dogaro kamar an take haƙƙinsa to amma haƙƙin ɗan adam inda ya fara ya fara ne a inda tsaro ya tsaya shin za a saki da sukin ne koko a'a manyan kotuna biyu na Abuja na shirin haɗe shari'un da sukin a waje ɗaya yadda za a ci gaba da sauran shari'ar ranar 21 ga watan nan Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya